to wannan abin shine ya kona min rai tunda aka fara wannan abin har yau ban taba ji an ce ko sun je tahir ba ko sun je gusto ko sun je salanto ko sun je kona ko sun je wannan r&k ko sun je zazu ko sun je duk wani guri dai da yake na wani ne wanda ya ci ya ƙoshi ko kuma na larabawa ne ba sa shiga to shine abin da yake ban mamaki farko sunana muhammad usman na kai ne mamallakin ni ne chairman na Jury Bros Restaurant and Catering Services. Na'am, to menene ya faru a wannan waje naku? Abin da ya faru a wajen mu shine jiya da dare da misalin karfe takwas da rabi na dare muna sana'ar mu kwatsam sai ga 'yan hijira sun shigo gurinmu suka shigo akalla sun kai mutum wajen saba'in ko tamanin da makamai da sanduna da wukaƙe wasu da shokin irin na 'yan sanda da suke wannan suka shigo suka zo suka yi operation suka samu mutane a cikin restaurant sun zo sayan abinci suka kama su suka tafi da su suka zagaya baya can inda muka killace can ma suka je suka samu mutane suka kama su suka tafi da su to abin da ya sa na zo nake wannan bayanin shine abin yana bin mamaki ne har kullum idan aka tashi wannan aikin sai in ga akan hausa yake karewa tunda suke fita aikin nan ban taba ji an ce sun shiga wani guri wanda yake ko na indiyawa ne ko na lebanese ko na chinese ko na wata kabila dai wadda ba ta 'yan najeriya ba to wannan abin shine yake bata min rai a matsayina kuma na shugaban wanda suke wannan sana'ar a jihar kano ya kamata ina gani a ce in ma misali ana ga akwai wasu abubuwa da muke wanda suka saba doka ya kamata a ce an neme mu an zauna da mu an ba mu a rubuce da kaza da kaza da kaza laifi ne da kaza da kaza da kaza bai dace ba a daina in ba haka ba ga abin da doka ta tanada ko ga hukuncin da za a ɗauka akan ku amma kwatsam kawai dai mu ji an ce ɗan hizba sun fita sun shiga guri kaza an yi sare-sare an daki wanda za a daka an kama wanda za a kama to wannan shine dalilin da yasa na zo nake wannan bayana. amma me da me ake a wajen naku ni a waje na restaurant ne gidan abinci ne duk wanda ya san juri bros ya san cewa abinci ake a gurin na farko sannan na biyu a baya can akwai inda muka killace inda yake join ne ana kallon bal ana shan kuma shisha a gurin wannan shi ne. wanda a baya duk gwamnatin da ta shuɗe ta yi doka ta ce an hana shan shisha a public wannan places inda yake guri ne matattarar jama'a kowa na iya zuwa gurin ko kuma guri na gwamnati wuraren shakata da gwamnati ta yi ta tanada saboda 'yan ƙasa su zo su zauna su su shakata ba ta yadda a yi a wannan gurin ba duk wanda zai yi sana'ar shisha sai dai killace ta yi mata gurinta wanda duk wanda ka ga ya shiga wannan gurin to ka tabbatar yana da alaka da shishar ita ta kai shi kawai wannan shine abin da ake a guraren mu amma duk wata ka'ida da ake bi ta bude irin wannan wurare kun cika eh na farko dai ni restaurant ina ina da rajista wanda ba ma wai business name nake amfani da shi ba limited liability ne na yi rajista da gwamnati ina biyan ba duk wata ina biyan duk wani abu da ka sani karshen shekara duk shekara sai na yi account na yi tax clearance na biya gwamnatin tarayya kun taba samun wani kamar gargaɗi ko nusashewa daga ita hukumar hizba kafin wannan lokacin a gwamnatin baya mun samu gargaɗi na lokacin da aka yi doka ta cewa an hana yin wannan sana'ar shisha an hana shan shisha ba ma sana'a aka ce ba an hana shan shisha a gurare matattarar jama'a ma'ana public gurare wanda kamar mallakin gwamnati ne ko kuma gurare ne a kan titi ba wai guri da wani ya killace ya gyara sai ka biya za ka shiga ko kuma sai ka wannan za ka shiga ba. amma misali mm. ku me kuke yi wajen ƙara tsabtace wajen na kasancewa zauye-zauyen da hizba ke shi ne kamar akan samu yara suna zuwa masu karancin shekaru ana yin wasu abubuwa da basu dace ba to ka gani kamar ni misali wallahi guri na ba wai magana karancin shekaru ba in ba ka da kamun kai ma na ganka a guri na zan kore ka na yadda mutane kowa ya je ya bincika ya tambaya ina ne juri sannan me ake a juri ko ajiya kafin su zo wallahi na kori mata daga gurin kafin su zo to amma da suka zo bai hana su shiga su kama waɗanda suke cikin restoran wanda abinci suka zo siya ba akwai yarinyar da an taho da odar ta za a bata ma suka fusge ta ba su bari ta karɓi odar ba to akwai wani abu da ya faru a bayan kaman da aka yi a ku eh abubuwan da suka faru shine hanyar da suka bi wajen yin kaman ni ina ganin cewa tunda an ce gwamnati ce duk abin da gwamnati za ta yi tana yin shine bisa doka da oda na farko ya kamata a ce in za su shiga gurin nan ma ya zama cewa akwai jami'an tsaro na 'yan sanda tare da su ko kuma akwai court order da aka ba su ga court order ce ta ba da dama a shiga ayi operation tunda ba a titi ba ne guri za su shiga ya kamata a ce sai sun zo da court order za su shiga su yi operation a mu. na farko kenan sannan na biyu idan suka zo wanda yake mai laifi ne ai ba sai ka wannan in shi ba in ka zo da ɗan sanda misali da bindiga saboda a baya daga cikin korafe-korafen da muka kai mun je nasarawa division mun yi ƙorafi a lokacin da su 'yan sanda kansu ba sa goyon bayan hanyar da suke bi wajen operation suka ce ya kamata su rinka neman haɗin kan 'yan sanda saboda in an je abin da ya saba doka ba za a bari a yi ba kuma duk wanda aka zo kan shi ya ga ga ɗan sanda da bindiga ko ce aka yi tashi ka wuce mu je zai tashi cikin ruwan sanyi ya je shiga mota a tafi da shi ba tare da kowai sai an dake shi da sanda ko sai wasu sun murɗe shi da ƙarfi sun ɗauke shi sun je sun sa shi a mota ba. Yanzu wani mataki kuka ɗauka bayan faruwar wani al'amari? Eh mu matakin da muka ɗauka shine muka zo mu faɗi ra'ayinmu kuma mu faɗa abin da ake mana saboda ni abin da nake gani yake kuma ɓata min rai yake ce min tuwo a ƙwarya shine ko ajiyan in ma baka wani haske ajiyan da suka zo suna tsaye a gurina lokacin da za su shiga akwai wanda na san shi a cikinsu na san matsayin shi a gidan shine oc wannan sabalan na ce mushi tun da aiki kuka zo tsallake opposite gurina shi ma shisha ake saboda haka wasu su shiga can wasu su shiga nan ni bana yaƙi da aikin da kuke yi kuma bana wannan amma in dai aiki ake tsakani da Allah su duk a yi aiki a ko'ina amma ba a shiga wani guri a bar wani guri ba sai ya ce min za su shiga na yi ta fama da shi wanda har suka gama operation yin ina bin shi a gindi a gindi ina gaya mai cewa in kuka tafi daga gurin nan ba ku shiga gurin can ba to ina mai tabbatar maka aiki kuke musu son zuciya ne sai ya ce min ai za su shiga da suka tashi sai suka ɗau motocinsu sai suka tafi da suka je can kamar rawun in central hotel suka gama abin da suke yi sai suka juyo sai suka dawo sai suka zo suka tsaya sai mutum ko biyu ne ko uku sai suka sauka sai suka je suka leƙa shagon nata sai suka da suka ce ku zo mu tafi ku zo mu tafi duk ina ganin su ban ce musu kala ba to wannan abin shine ya kona min rai tun da aka fara wannan abin har yau ban taba ji an ce ko sun je tahir ba ko sun je gusto ko sun je salanto ko sun je kona ko sun je wannan uh, ah, r&k ko sun je zazu ko sun je duk wani guri dai da yake na wani ne wanda ya ci ya ƙoshi ko kuma na larabawa ne ba sa shiga to shine abin da yake ban mamaki jiyan ma da suka zo sun ce ai ana shan shisha a gurin mun ga shisha to in shisha laifi ce duka wa'annan guraren da na faɗa ana shan shisha kuma ni ni ne na jagoranci kungiyar mu ta masu wannan sana'ar tun a baya na gaya wa kowa duk wanda yake son yayi sana'ar ya gyara ya killace wannan wannan shishar saboda ga abin da doka ta ce kowa kuma haka shiga gaba wanda ya gyara ya gyara wanda ba su gyara ba su gyara ba saboda haka ya kamata wanda ya gyara a ce ya tsira amma ba a ce kowa in aka tashi da wanda ya gyara da wanda bai gyara ba in dai haushe ne wallahi sai sun shiga gurin shi kuma sai sun ci mai mutunci sai sun mishi abin da suka ga dama.